Aka take studio kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labaran amma da farko sai na karanta muku da muhimman kanan labaran. a cikin labarin namu za ku ji cewa faɗe kan ƙananan yara maza da mata na kamari a yankin agadarsa za ku je tsokacin ma'aikatar jama'a ta yankin kan wannan batu shekaru 20 na cigaba amma bai isa ba mai da hankali yanzu domin kawo ƙarshen yoyon cutar yoyon tsari nan da shekaru shekara ta 2030 shine taken ranar duniya ta yaƙi da cutar yoyon tsari akwai mu da ƙarin bayani rahoton mu na musamman zai mai da hankali kan auren ƙananan yara a cikin jihar abubuwa Boy. ta madalla yanzu ga labarin naku ɗaya ina bin ɗaya ƙananan 'yan mata da samari na fama da fyaɗe cikin yankin agadarsa yawancin waɗannan fyaɗe wani malamin makaranta allo ne ke aikata su kuma yanzu haka yana hannun kotu fati alusai ma'aikaciyar harkokin jama'a a ma'aikatar kare yara ta yi wa anise karim ƙarin bayani Daga watan Janairu zuwa Maris mun tantance samun yin fyaɗe da ya kai 23 da aka tura mana daga gendarmerie ko kuma ofishin kula da yara ƙanana na ofishin 'yan sanda. A ciki akwai wani malami mai shekaru 50 da bai da aure da ya yi wa ɗalibansa fyaɗe har da yaran unguwa. Su goma sha hudu ne da muka tantance mun tura yaran a asibiti inda MSF ce take ɗaukar ɗaukar wanda ake tuhuma yanzu haka yana hannun shari'a sannu a hankali fyaɗe yana ci gaba da yin kamari a agades abin da yake ba da tsoro kuma mafi yawa yare ne muna samun bayanai daga ofishin masu kula da lamarin na jandamari ko ofishin 'yan sanda muna kira ga iyaye su yi taka-tsantsan kada su ce su yara maza ne gare su wannan fyaɗe har maza ya shafa Nijar da sauran kasashen duniya na bikin wannan ranar talata 23 ga watan mayan shekara ta 2023 ranar duniya ta yaƙi da cutar yoyon fitsari. Taken wannan shekara shine shekara 20 na ci amma bai isa ba mu dukufa yanzu domin kawo ƙarshen cutar yawan fitsari na da shekara ta talatin wani ci gaba Nijar ta samu a wannan fanni ganin cewa daga watan janairun shekara ta 2023 zuwa yanzu alamun masu cuta hamsin ne aka yi rijista a Nijar. Karin hasken shugabar ONG Dimal Salamat Traore a cikin rahoton Habiba Ahmed. Gaza rike fitsari shine dai muke ce ma yoyon hitsari. Matsala ce da mace ke fuskanta yayin tana aihuwa. Abin da ke haddasa shi shine saduwa tsakanin tsara da al'auran mace ko tsakanin tsarar da al'aurar da ƙarshen babban hanji wajen bauli ko ko tsakanin waɗannan abubuwan da na zana da ma'aifa mun san da yau an samu ci gaba sosai an samu ragowar wannan al'amarin a mataki na ƙasa da ba za na iya baku kasafin ba amma yanzu haka muna nan dai ga neman bayanai a mataki aiki na ƙasa. Masu kama da wannan abun kuma mata ne da ke zo mana daga dukkanin jihohin ƙasar Nijar har da ƙasashe makwabta. Bayan wannan dangane da jihar da ta fi samun kesi in wannan yoyon fitsarin kuma da ke kusa ita ce jihar Tilaberi tunda babu ɗakin tiyata a can. Mun samu har kashi 28 bisa ɗari da ke hito mana daga can kuma hakan ya yi yawa wa jihar. Ta mutsakan batun kyau lafiya domin rigakafin yaɗuwar cutar ɗan sankaro da ta bayyana wajen makwabta likitan gamu kazo ya shirya kamfan wadda kai domin fuskantar cutar a cewarsa yana da kyau al'ummomi su ɗauki matakan kariya dr mamudu kairu kazo a cikin rahoton ibrahim manzo in yana masassara ka a ta yi ado a sai ta mula bashi ya sha kawai a zamna gida kawo shi likita di shi ko ko shikin alamomin shi akwai kuma kiyon kai ciwo mai tsanani wani bi in ya ba haske kamar da rana in ya hita da rana hasken na idanun bai ya iya kallon haske ko ko da dare ne ma in haske hitila bai ya iya kallon shi yana yi mishi zahi kwarai a cikin idanu ko ko kana ganin mutum yana amai za ka ga yaro yana yawan kuka tunda yaro shi bai baya magana bayya yake kan shi yana kiyo yi yake mishi wuyan shi yana kiyo in yaro ne zaka ga wajen madigan nan ya dan kaba zaka ga wuyan nan bai da ƙari da an ce a ɗauke shi wanda kana gani wuyan shi kullum yana yi riƙe kan shi da kyau da an ce a ɗauke shi sai ka kai ya wadi don ku duk wannan yana cikin alamomi na cutan sankarau Zauren taro na Mahatma Gandhi ya karbi wani dandalin shiya na biyu kan dabarun kula da albarkatun tafkin Chadi. Wannan dandali ya haɗa Najeriya, Chadi, Kamaru da Nijar na da burin yin musanya kan matsalolin da ke lalata waɗannan albarkatu da neman bakin zaren. Ƙarin hasken Simen Yunus, gwamnan Difa a cikin rahoton Alamin Washar. Yankin tafkin Chadi ya ƙumshi Nijar, Najeriya, Kamaru da Chadi. Yankin tafkin Chadi yanki ne da ake tarayya. wannan yanki yana fuskantar matsaloli kamar ambaliya da kuma matsalar kiyo wannan yankin yana fuskantar abubuwa da yawa kenan don haka ne muka ga buƙatar haɗuwa a tattauna dangance da duka dabarori da ya kamata a girka domin magance duka wata barazana a cikin wannan tsari ne wakilan ƙasashen suka haɗu domin tattaunawa da saka tsari da zai magance duka waɗansu matsaloli tsaro a wannan yanki na tafkin Chadi da kuma arzikin ƙasa da ake tarayya. An buɗe zaman taro a ranar jiya da safe na hukumar sadarwa ta CSA na watan mayan shekara ta 2023 matashiyar taron tara taya kan mayan batutuwa biyar kuma zaman taron zai kwashe kwanaki biyar. Musaurari mamban hukumar CSA Malam Ale Saidu a cikin rahoton Fati Malam Yaro. sakamakon ayyukan da muka yi a zaman taron watan afrilun da ya gabata mu tantauna bayyanai akan aikin hukuma ta sadarwa na uku batun zabukan 'yan asalin jamhuriyar nijar da ke a kasashen waje game da sakonnin 'yan siyasa da kafofin watsa labarai na gwamnati waɗannan sakonni nasu an kuma yada su yadda ya kamata kamar yadda doka ta tanada za mu yi duba yadda kafofin watsa labarai rediyo da talabijin da majalu ya kasance sun yi shi cikin adalci shugaban hukumar kafar sadarwa ya sha hankalin daukacin kafofin watsa labarai a yi hattara ya kasance an yi shi cikin adalci tare da sanin dokar aikin jarida za a duba ayyuka kwamiti da ke aiki bisa kan katin 'yan jaridu da kuma duk wani kuke kwamiti da ke ba da izini ga da wasu kafofin watsa labarai a ƙarshe za a tantauna bisa kan muhimman ayyukan wannan hukumar sadarwa Kun saurari Malama Kubura Illo kenan mamba ta hukumar sadarwa ta CSA maimakon Ali Saidu da Nice. sai kuma matsalar 'yan fansho na ci gaba da kawo rudani a Nijar tun lokacin fara biyan fansho wata-wata ana ci gaba da samun tsaiko da jinkiri wajen biyan waɗannan masu rataya tun watan janairun da ya gabata. tsakanin ma'aikatar kula da masu ritaya da kareni da kuma ma'aikatar kuɗi ta ƙasa an ka samun mafita musaurari kaka mai tawaya mataimakin shugaban kungiyar masu rataya ta ƙasa a cikin rahoton fati malam yaro Karle le paiement da aka so mu biya mutane su kai ta turuwa don a biya su kudi ba inda kusan mutum dubu goma sha biyu suke ko da mutum dubu ne wuri ɗaya lalle yanayin zai ba da wahala akwai tsohi akwai wa'anda sun soma tsohon akwai mata mata da suka rasa mazajen mun ɗau dukkan matakan da suka waje ba don dai mu gudanar da wannan biyan fansu cikin kyakkyawan yanayi dakace mutane sun kimtsa kowane na zuwa ɗaya bayan ɗaya ba za a fuskanci abin da ya abku ba ƙasar mu nijar na son ne ta ban hannu masu iko ta zo daidai da sauran ƙasashen iyomowa inda suke biyan fansu wata zuwa wata gwamnatin nijar ya ɗau niyyar cewa daga bakin watan Janairu 2023 zai biya 'yan fansu kowane wata. Aikin da aka ya fuskanci da baibayi da dama. Aikin tushen bai kammala ba sai harabar ministan tattalin arziki ya ɗage biyan zuwa watan gaba. Cikin tsarin shirye-shiryen damuna matsafan jihar birnin Kwanne suna yanke sa kowace shekara a matsayin tsafi a ƙauyen Tserasa mai nisan kilomita hudu da birnin Kwanne. Makasudin haka shine na roƙon Allah domin damina ta kasance mai albarka. Ƙarin hasken ɗaya daga cikin shugabannin matsafan birnin Kwanne, Shebu Abdulkarim a cikin rahoton Usman Musa Arzika. lallai lokacin an ka ce watan bakwai na fara al'ada wuri-wuri inda nika yanka to shekaran jiya lahadi wadda ta huce dama na so an so saniya ne ce to ga ta nan amma ban yankanta sai an yi man ruwa an wanke da daudata da an kai taɗinta to sai an kai wa'annan ruwa kaɗan to da lahadi ta kama ni ta da ita tun da asuba ni zo ni yo al'ada ni yo magana, da nika ni yankiki ni taho ni ce yakin isha ba a kwana ƙasar ga ajiki ta da ruwa to ko alhamdulillah Allah ya biya bukata gado ta biya min bukata wadannan roƙa mun kai roƙo dukan mu anna da ɗagarka da na masalata duk mun ka gamu har na cirasa da gidan kibiya duka mun ka taru mun ka zo ni yi wata al'ada don na faɗa ma duk inda an ne shi mun haka na al'adar mu take to Allah ya biya mana bukata kuma gado ya biya mana bukata ran nan an yi ruwa jiya mun ina shibka yau ma wasu sun ta shibka 'Yan sanda Arlita sun cafke wani ɗan daba da ake nema tun ranar Juma'a 19 ga watan Mayun shekara ta 2023 bindigogi kirar aka set guda biyu da harsasai 82 da kuma kayayyaki masu daraja aka samu a gidan dan dabba in ji babban kwamishinan 'yan sanda tasu ibrahim tawar tarho a cikin rahoton musa mamman Wani mutum ne da sunansa ya fito cikin aika-aika da dama na tayar da wa al'umma hankali cewa da tariya da yin kwace, kishin gilla, niyyar a yi kishin gilla. Kai, kamar dai yadda na faɗa, kes ɗin nasa na da dama. To, lalle kam haɗin gwiwar al'umma ce ta ba mu damar diral maiki. Na farko muka nemi gano gidansa kuma muka tabbatar da lalle yana gidan kamin mu yi diral a ranar 19. ga wata wajajen karfe goma sha ɗaya na dare kuma hakikan mun same shi a gidan da bindiga biyu da harsasai tamanin da biyu bindigogin biyu ya binne su ne a balbalin gidan tsakiyar turken bisa shi. a yayin da muka yi binciken su wannan bindigogi samfarin aka karan ne kuma an samu kayayyaki da dama da muke tsammanin wa'anda ya sace ne kullen a cikin wani tc saluloli da yawa to sai rahotonmu na musamman a cikin wasu yankunan Nijar har yanzu ana ci gaba da yi wa yara auren dole hakan kuma na tattare da illoli ga waɗannan ƙananan 'yan mata da ake bada da aure. Sumana Amadu ya haɗa mana wannan rahoto daga jihar Boboi. A gundumar bobon jihar Doso har yanzu akwai iyaye da ke ci gaba da yi wa 'ya'yansu mata aure kafin su kai shekaru takwas kamar yadda dokar Nijar ta kayyade. Irin waɗannan auraraki wani lokaci sukan zama tushen cututtuka kuma suna tilasta 'yan mata barin karatun boko. Fati Umaru jami'ar kiwon lahiya a gidan likitan birnin Gaure ta yi bayani kan wani misali. Mun kabi wata matashiya 'yar shekara goma sha biyar da ta zo aihuwa a cikin gidan likitan nan da wasu matsaloli. Mijin ya to ya ɗauke ta ya maida ta a ƙauye. Bayan wata uku sai ta yi rashin lafiya tana da matsalar rashin jini alhalin kuma tana da ciki kuma tana da jariri dan wata uku bata san cewa ba da akwai magungunan da ake iya sha don saka sarari tsakanin aihuwa yanzu tana fama da milatin sabon ciki rashin jini ga kuma jaririn da ke shan nono da ba iya yayewa auren yara wani lokaci ana yin su ne daga boye tsakanin iyalai biyu sai dai yan uwa da abokan arziki suna iya hanawa ko soke auren baki daya haka ne ramatu usmana da ke birnin gaure ta yi yayin da ta hana aiwa ƙirƙanin ta 'yar ajin su 'yan aure. Ni ce shaida kan auren wata yarinya 'yar makarantar firamare aji na uku. Da ya na ce, uwayen suka so su bada ta aure da taimakon wasu makwabta muka samu dai muka tsaye da batun auren muka mai da sadakin. Daga nan ne yarinyar ta samu damar ci gaba da karatunta har sai da ta samu digirinta na BPC sannan ne aka yi auren. Gwamnatin Nijar ta hanyar ma'aikatar kyauta rayuwar ɗiya mata da kare yara ta gundumar Bobai na ƙoƙarin dakatar da wasu aurarrakin yara a shekarar 2022 wasu yara guda hudu aka hana a cikin gundumar in shi Adamu Mahmudu suna jami'i a ma'aikatar. Ana zuwa ma'aikatar mu ana sanar da mu wani gari ana son a yi wa yarinya karama aure. Yana yiwa 'yan makaranta ce. Akwai wasu kuma da abokanin hulɗar mu ne suke sanar da mu musamman bangaren kiwon lafiya, polis, makaranta da kuma gendarmerie. Tun bayan auren ba ake sanar da mu sai mu gazzaya wajen iyayen mu fahimtar da su abin da yake iya samun yarinyar. ba ma bari sai mun tabbatar da sun gane kuma sun daina. Har ranar yau ana ganin misalan auren tilas da ake yi wa yara cikin wasu al'ummomi na Nijar. Sai dai ta dalilin waye kai iyaye da yawa sun gamsu kuma suna goyon bayan barin 'ya'yansu mata su ci gaba da karatu har su cika shekaru 18 kafin a yi musu aure. To ƙarshen labarin namu daga nan Sido Kalangu a huta lafiya.